salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 18 ga watan juma'a ula hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da 441 wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fi tahsilil ilmin nafi yau za mu tashi shafi na dari da hamsin da ɗaya daga ƙasa rahim tsafta na jiki da tufafi daga cikin ladubba na neman ilimi ya zama to ɗalibi mai tsafta ga jikinsa da tufafi Allah ta'ala ya ce tufafinka ka tsarkake shi Allah ya ce lalle Allah yana son masu yawan tuba kuma yana son masu tsarkake kawukansu da hadisin jibril lokacin da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi da tsananin farin tufafi da tsananin bakin gashi ba a ganin wani alaman tafiya tare da shi ba a ganin alaman matafi ko ya sa tufafi fari ƙarfi wanda babu wani alaman datti an gane sannan kuma gashin shi bakin irin babu alaman kura kaga wannan sai nuna mana haka ake so ɗalibi ya kasance ya zo gaban malamin shi cikin tsafta tsafta na tufafi da kuma tsafta na jiki ba kamar yadda wasu ɗalibai suke yi ba duk da yanzu an gyara sosai gaskiya da za ka ɗalibi ya zo duk ya yi kumi yana wari ko abin da ya kama da wannan ko ya sa tufafi kazan-kazan ko da mutum ba shi da tufafi mai yawa ya ringa wankewa yana ɗan gyarawa an gane ku? na abinda bukari ya fitar da Muslim wannan yana daga cikin tsari na al'amura lallai Jibril alaihi salam kawai ya zo ne don ya karantar da mu al'amarin addininmu daga cikin wayannan al'amura akwai tsafta an karbo daga ɗan mas'ud ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce baya shiga aljanna wanda ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayar zarra na girman kai sai wani mutum ya ce ya rasulallah lallai mutum yana so ya zamanto tufafin shi mai kyau yana so ya ga takalmin shi mai kyau ya rasulallah shin hakan girman kai ne eh? da ya rasu da kace mai girman kai baya shiga aljanna to yanzu in na sa tufafi mai kyau na sa takalmi mai kyau to wannan alama ne cewa ina da girman kai ko yaya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau Allah mai kyau ne yana son abu mai kyau Allah yana son tsafta Allah baya son datti abin da ake nufi da girman kai shine tauye gaskiya mutum ya san gaskiya kirikiri ya tauye shi da wulakanta mutane idan har mutum ya san gaskiya yana tauyewa kuma yana wulakanta mutane yana ganin shi ya fi kowa to wannan mai girman kai kenan na'am an karɓo daga anas dan malik ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato ya iyakance mana dangane da yanke ainihin gashin baki eh dangane da yankewa ko kuma rage gashin baki da kuma yanke ainihin farce da tumbuce gashin hammata da aske gashin mara kada mu bashi fiye da ainihin dare arba'in an gane kada mu bashi fiye da kwana arba'in kada mutum ya bar gashin hammatarsa ko gashin mara ko gashin baki ya wuce kwana arba'in wato ba a gyara ba misali kaga nan ba a yi magana gemu ba wanda ya nuna aske gemu ba shi daga cikin sunna na manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ku yana daga cikin sunna ne na yahud eh imamu nawawi ya faɗa a cikin sharhin sahihu muslim hakika manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana son turare kuma yana kwaɗaitarwa a kan fesa turare an karɓo daga musa bin anas bin malik an abin kala manzon allah yana da wata kwalba da yake yin da yake da yake fesawa na turare an gane ko da yake amfani da shi yana fesawa eh na'am abu shek ya ruwaito a cikin littafi wanda ake kira akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam na'am laula an ashuka ala ummati la amartuhum siwa da ba dan karar takura ma al'umma ta ba da na umurce su da aswaki wajen dukkan sallah kaga shi ma wannan mai shi ma wannan yana nuna mana muhimmancin tsafta mutum ya tsaftace ainihin bakinsa daga ainihin wari kada ya kusanci mutane yana magana mutane suna toshe hanci misali an gane wani ko to kaga aswaki da ba dan kada manzon Allah ya takura mana ba da ya wajabta mana aswaki an gane kenan da wannan aswaki mustahabi ne saboda manzon Allah bai takura ba to amma in ya kai matakin da bakin mutum yana wari in ya kusanci mutane suna cutuwa to anan wajen ya matsayin asuwaki ya zan wajibi ma la yatimmu tarkul haram illa bi tarkihi fa tarkuhu wajibi abinda barin haramci bai yiwuwa sai an bar shi barin shi ya zan wajibi in ya bakin bakinka na wari to kana cutar da mutane kuma cutar da mutane haramun ne manzan Allah sallallahu alaihi cewa la zarar wala dirar ba cuta ba cutarwa kaga na wajen yanzu ya zaman to wajibi ka kautar da wannan abin da ke cutar da jama'a to bi hadal itibar a nan wajen in bakin mutum na wari har mutane suna cutuwa to aswaki ya zama dole amma in ya zama to bakin mutum baya wari ko mutane ba sa cutuwa to yana nan a matsayin shi na mustahabi na'am imam malik ya ce wato ba na so ga wani wanda Allah ya yi mai ni'ima face yana face yana ganin wato alama face ana ganin alaman ni'iman da Allah ya masa musamman ma abuta ilimi in har Allah ta'ala ya ba mutum ilimi ko ya ba mutum wata wani ni'ima lalle a ga alama na ni'iman da Allah ya ma in Allah ya baka dukiya a ga alama ta yaya za a ga alama na dukiyar da Allah ya baka kai din nan misali ka taimaki kanka ta hanyar ka tsabtace jikinka da wannan dukiyar da Allah ya baka ko ka sa tufafi mai kyau ka dinga fesa turare da dai wasu abubuwa wanda za su kusar da ainihin cutar da al'umma sa'annan kuma ka taimaki mutane da wannan dukiya da Allah ya baka eh fa amma fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ko wa amma bi ni'mati rabbika kaga da wannan in Allah ya baka ni'ima ana so a ga alaman ni'ima in kuma Allah ya baka ilimi ana bukata ka karantar da mutane wannan ilimi kada ka koyi idan ka boye to ka boye ni'imar da Allah subhanahu ta'ala ya baka walillahi darru shafi'i wato bugan albarka Allah ya albarka ga imamu shafi'i lokacin da yake cewa zainul rijalu bihi tu'azzu wa tukramu hasin siyabak ka kyautata tufafinka gwargwadon ikonka fa inna ha zainul rijal domin tufafi shi kwalliya ne na mazaji wato bihi Azu da shi ake girma maka wa tukurum kuma ake mutunta ka fallahu alamu ma tusiru wa taftu wa da'i takhashuna wa da'i takhashuna fi siyab kabar yin kaza kaza a wajen tufafi kabar yin datti a wajen tufafi wai dan tawadu wai kai tawadu kake yi an gane mutum yana tawadu ya sanya kaya lalatacce kaya mai wari wai yana kankan da kai ne shi ba ya son girman kai shi da ke cewa ka bar wannan fallahu ya alau masu sir Allah ya san abin da kake boyewa wa taktumu da duk abin da kake boyewa an gari ba sai ka sanya wannan tufafi kaza kaza za a gane kai mai tawazu bane takshal ilaha wa tattaki ma ma yuhram kaga sabon tufafin ka baya cutar da kai ba da ma takshal ilaha bayan ka ji tsoron Allah wa tattaki ma yuhramu kuma ka kiyaye abin da aka haramta hmm. inda ilahi wa anta abdu muhram mujrim kuma tsohon tufafinka baya ƙara maka wani ɗaukaka a wajen Allah dan ka sa tsohon tufafi ko ka sa buhu ne ma wato baya ainihin ƙara maka ɗaukaka a wajen Ubangiji wa Anta ta'abdun mujirimi, alhali kai bawa ne mujrimi mai laifi, kai mai laifi ne, sai ka sa tsohon tufafi, to me zai maka wannan tsohon tufafi bai kara maka daraja a wajen Allah da wannan laifin da kake yi na'am ya zo cikin littafin tartibul madari na alqabi iyad radiyallahu anhu rahimahullah mudarrif ya ce ya kasance imamu na malik in ya kulla majalisi na hadisi yana miƙewa sai ya yi wanka ya sa turare ya sanya sababbin tufafi yana fitowa alhali tare da shi akwai ainihin natsuwa natsuwa na jiki da natsuwa na zuciya yana sanya turaren wuta suka ga majalisi na ta kamshi eh? wato wannan majalisi baya gushewa yana kamshin turaren wuta har sai ya kare daga hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam sai na ce wannan asari na imamu na malik Allah ya basa rahama yana fa'idantar da mu cewa lallai tsafta da kuma tsarki yana daga cikin cikan addini kuma yana daga cikin mutunta addini yana daga kuma shi ɗabi'a ne na magabatanmu na ƙwarai mai koyi da shi an gane inda mun ce mu salafiya ne to wannan ma tsafta na daga cikin salafanci datti khalafanci ne ba salafanci ba ne eh na'am bismillahir rahmanir rahim wato shi insha'i shine abinda baya yiwuwa a siffanta shi da gaskiya ko ƙarya daga cikin insha'i akwai umarni da hani idan mutum ya baka umarni za ka iya cewa ƙarya ne ko idan mutum ya hana ka wani abu za ka iya cewa ƙarya ne mutum ya ce wa ne ka faɗi gaskiya ka cika alƙawari suka ce ƙarya ne dama yana yi yiwuwa mutum ya baka umarni ka ce ƙarya ne ai ana ƙaryata abin da yake mai labari ake karyatawa shi kuma umarni ba labari ba ne hani ba labari ba ne shi kuma ji wannan aiki faka abinda yake da alaƙa da al'amuru wannan hayu wata manni da ire-iren wayannan da kuma istifham duk wayannan suna daga cikin wato insha'i an gane ko shine abin da baya yiwuwa a siffanta shi da gaskiya ko ƙarya wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kar ku haɗa shi da komai wannan labari ne menene shi kaga wannan hani ne a wa abdullah kaga wannan umurni ne wala tushriku bi shay'a fa hani ne to duk wayannan suna daga cikin nau'i na insha'i baya yuwa ka ce ƙarya ne ko gaskiya eh kuma wani lokaci magana yakan to khabar kuma ya zama insha'i lura da da lura guda biyu kamar sigogi na kulle-kullen ciniki da aure na lafazi misalin ilim irin a ce bi'itu na siyar kabiltu na amsa domin lalle ita lura da ainihin nuninta ga abin da ke cikin ran mai kulla cinikin kabar ne a gani, lura da abin da ke cikinta a ko lura da abin da ke cikin dilalanta a cikin ran ainihin mai kulla abin kamar labari yake bayarwa na siyar maka amma lura da ainihin wato jerantuwan kulla ainihin cinikin a kanta ya zama intisha'i in ya faɗa cinikin ya kullu ba mai cewa karya ne an gani da zarar ya ce na siyar maka to shi kenan cinikin ya riga ya kullu amma ka duba siyakin maganar na siyar maka labari yake bayarwa amma kuma labarin ya riga ya lizimtar da cinikin inda ya lizimtar da cinikin a nan wajen sai ya zama to insha'i da wannan magana yakan zo da suran khabar amma abin da ake nufi da shi insha sannan wani lokaci magana yakan zo da siga na insha abin da ake nufi da shi khabar saboda wata fa'ida misalin na farko shi ne inda Allah ke cewa matan da aka saki suna jira ga kawukansu wato tsarki uku ko kuma jini uku a nan wajen in ga duba an ce matan da aka saki suna jira ga kawukansu jini uku wannan labari yake bayarwa ko kuma umarni ko kuma umarni yake su kaga labari yake bayarwa matan da aka saki suna jira ga kawukansu jini uku wani zai cewa ba sa jira wa yanzu billah inda misalin maganan wani ne wanda ba na Allah ba kai ka ce ana jira wani shi ba a jira kaga ya kare ka wannan labari ne an gane wannan ko to fa qawluhu yatarabbasna bi surati al-khabar eh wannan ya zo da sigan wato labari amma abin da ake nufi da shi umurni ai su jira an gane matan da aka saki su jira ba wai za su jira ba wato menene fa'idan wannan ana so a karfafa aikin da aka yi umarni da shi wato har ya zama to kamar al'amari ne wanda ya riga ma ya faru ana so a karfafa me a karfafa aikin da aka yi umarni da shi har kai ka ce al'amari ne wanda ma ya riga ma ya faru ana ba da labari gare shi kamar siffa daga cikin siffan abin da aka yi umarni kamar ya riga ma ya faru ana ba da labari gare shi alhali ana ba da umarni ne ka yi wannan yana ƙara ma ainihin wannan labari ƙarfi eh misalin akasin wannan shine inda Allah ke cewa eh shine sha'i wanda yake dauka ma'anar khabar kafirai sun ce ga waɗanda suka yi imani ku bi hanyoyinmu wato za mu ɗauki ku bi hanyoyinmu mu ɗauki kurakuran kaga ya zo da lamul amur ittabi'u sabilana wal nahmil kadayakum ku bi hanyar mu mu ɗauki kurakuran ku kaga wannan hamid din nan ya zo da sigan fi'ilul amr amma abin da ake nufi shi wato ku bi hanyoyin mu in kun bi hanyar mu za mu ɗauki kurakuran ku za mu ɗauki kurakuran ku ai bi ma'ana za mu ɗauki nauyin duk zunubin ku gaba ɗaya wato me fa'idan wannan fa'idan wannan shi ne saukar da abin da ake ba da labari a gare shi a matsayin abin da yake wajibi wanda aka lizinta بسم الله الرحمن الرحيم wato da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa lalle mazhaba na mutazilanci wato ya taso farkon al'amarin sa ba'ida kullu zuhud wato ya taso farkon al'amari wato ya yi nesa wani irin nisa daga al'amuran siyasa asali yan mutazilawa ba su da alaka da siyasa su kawai suna magana ne kan janibin aƙida kawai kuma suna kariya ga aƙida suna rabi ga philosophers sannan su bayan haka sai suka kutsa cikin ainihin zurfin ainihin tekun da na siyasa suka to su ma 'yan siyasa ne har ya zamanto sun nemi taimako da wasu daga cikin kulafa na banu abbas kamar irin su ma'amun da mutasim sun nemi taimako da su suna ta azabtar da malaman sunna akan cewa sai malaman sunna sun bi ra'ayinsu wato waɗanda suka rungumi wannan mazhaba din saboda ya wannan akida mummuna an gane sun yi amfani da sarakuna domin sarakuna su taimake su wajen yaɗa wannan mummunan akida nasu na mutazilanci da kuma khalifofin da suka zo ka waɗannan su ne sarakuna na bani umayya hakika mutazilawa sun nemi taimako da wayannan kulafa din sun tsaya a bangaren yazid bin walid sun sa mai ra'ayi na mutazilanci sun yi amfani da shi domin su yi fada da malaman sunna har ya zamanto ya shugabanci wato ya shugabanci a lokacin da ya jibinci shugabanci fakar raba sai ya kusantar da malaman mutazilawa suka zama to malaman fada wata naka ku. kuma ya rungumi mazhaba na mutazilanci mazhaba na mutazilanci wanda yake datti sannan suka nemi taimako da barwan bin muhammad wanda shi ma ya rungumi mazhabansu na mutazilanci wato da yawa daga cikin sarakuna sun yi zaton cewa aqidar mutazilanci wani ƙarfi ne in ka amshe shi za ka samu wani ƙarfi a cikin mulkinka wanda ke ƙarfafa ainihin damtse na kulafa a gane duk wani khalifa wanda yake so ya zama mai ƙarfi, to ya rungumi aqidar mutazilawa haka suka yi zato eh. cewa lallai duk wanda ya rungume ta zai zama to mai ƙarfi wanda ba za a rinjaye shi ba bi mujarrad sukudi dawlati bani umayya wato aqidan mutazilanci bai yi rauni ba saboda faduwan saboda gundarin faduwan ainihin daula ta bani umayya la a aqidan mutazilanci a sashen lokuta ya zamanto yana nesa daga ainihin guguwan nan na siyasa lokaci mai tsawo bai wuce ba har sai da zilawa suka samu sai dara akan khalifofi na banu abbas suka samu rinjaye a kansu an gano wannan ko sai suka yi amfani da kula faɗin wajen faɗa da malaman salafiya na wannan zamanin ya zama to ana ta kashe malamai dole sai malamai sun yarda cewa alkur'ani halitta ne dole sai malamai sun yarda cewa ba a ganin Allah gobe kiyama dole sai malamai sun yarda babu ceto gobe kiyama idan ka kiyarda yarda da wannan a yi ta dukanka ko kuma a kashe ka eh wa iya zila na na bismillahir rahmanir rahim wato shi mutasil mafulin bihi wanda yake mutasil ko yana da lafazza goma sha biyu na farko akwai ya shi ya na mutakallim ne mutum ɗaya mai magana mutum ɗaya yana wajaba wato a rarrabe tsakanin shi da fi'ili da nunin ana kiran shi nunul wikaya nunin na rigakafi nunin na kariya kaga a za'a ga kuma ya'u to sai a sanya nunin wato nunin ya shiga tsakanin tsakanin wannan fi'il mazi din a tsakanin wannan fi'ilin da kuma me da ya ulgo sai nunin ya shiga tsakiya wannan nunin na ana kai nunin riqaya an gane shi nunin din in an ce ada'a kaga shi kuma ya'un duk sunan da zai zo wato kafin ya'un ya kamata a duk wani abu da zai zo kafin ya'un ya kamata wasalin shi ya zama ya zama kasra to idan kuma an sa ya'un na mutakallim wajen ada'a zai zama ada'i a sa i ko tunda dai dole ne a sa kasaran saboda yi munasaba da ya'un to sai in an sa wannan to ya tashi daga fi'il mazin shi ne kace abinda za a yi bar a sa wani nunin sai a sanya mai wannan kasara din fi'il madi yana da fatahan shi sannan ya'un din yana gefe sannan sai a sa mai nunin wanda nunin zai samu wannan kasara din wanda zai yi munasaba da ya'un kun gane ko kaga wannan nunin ya zama to wiqaya ya ba da kariya wacce daga canza fi'il madi shi fi'il madi yanzu ba zai canza daga fatahan shi ba saboda wannan yawo din ya dauki kisaran da ya kamata fi'il madi din ya dauka kun gane ko ana kiran shi nunul wiqaya yawa wa yudhi'u li bakr bakar yana mun da kaga yudhi'u ni shi ma wannan yudhi'u fi'il mudari marfun bi ma. ya ka sanya kasara wanda zai yi munasaba da ya'un da ba dan an sanya mu an sanya mu nurin kasara ba da shi fi'il muzalimi zai samu kasara zai zama yudi yudi e, yudi e, e. to saboda ba a sanya zama haka din sai aka bar filin muzalimi da damma sai aka dauko nunin daga waje sai aka ce shi yawon din nan da yake bukata aka ce kasara to bari a sama nunin din nunin din kasara wanda zai munasaba da shi eh kuma ka yi min da'a ya kai bakar kaga shi maka ka na biyu akwai na shi na ɗin nan yakan zo ga mutakallim na sahu. mai magana mai girma kansa ko mutakallim ma'ahu gairu mai magana wanda tare da shi akwai wani misalin a ce a da'ana abna'una 'ya'yanmu sun mana da'a a ne ko a abu na'una kaga wannan naɗin na'am yana matsayin mafolin biyu ne na uku shi ne alkaf almaftuha shi wannan kafin ɗin na mukaɗab ne wanda yake mufrad ko muzakkar a ba'a kabnuk ɗanka ya maka ɗa'a kaga wannan kafin ɗin a ba'ak yana matsayin mafolin biyu ne muƙaddam eh na hudu alkaf almaksura kafin mai kasra wannan kafin din na ba ce mufrada almuannasa a da a kibunuki dan kiya miki da'a aga wannan kafin din ki din nan maqulun bihi ne muqaddam da kuma kaf almuttasilu bi hal mim wal alif wa hiya lil musanna al mukhadab shi wannan kaf din na musanna ne abokin magana mutlakan kawai kai tsaye ko namiji ko mace a da'a kuma a da'a kuma ta gani shi wannan kuma din shine matsayin mafulin bihi eh na shidda kafin wanda mimun ya sadu da shi kawai mimun kawai ya sadu da shi shi na jama'a ne azzukur maza abokan magana a da'a kuma <clears throat> na bakwai shi ne kafin wanda nunin mushaddada ya sadu da shi shi wannan kafin na jama'an mata ne abokan magana a tsa a kunna بسم الله الرحمن الرحيم زخارفها تسير إلى الجزاز kaga duniyanka allati gararka min haza wanda kulliyanta ya rude ka daga gareta tasiru ila juzazi zai koma zuwa ga gutsu gutsu Ba ma ilai ilaiha zuna zi ta za ka nisanta an matalibi ha daga barnanta bi juhudin da kokari ka nisanci barnan duniya da kokari sunna fazi ma abocin basira ba ma ha ba baya karkata zuwa gare ta ma abocin basira baya karkata zuwa ga duniya Ba ma kalhizir min hamin malazi kar muzijar halawatu ha bi min. hakika an cakuda zaƙinta da guba an gane an cakuda zaƙin duniya da me da guba mutum ya sha ciki ya murde sai mutuwa fama min balazi wato samsam babu wani malaba kal min ha, kaman yin taka tsantsan daga gare ta fama min malazi kal min ha, ko kal hazar min ha, yayi babu wani babu malaba kaman yin taka tsantsan daga duniya wa mazmunin bi ayyamin lazazi ajitu nayi mamaki bi mu'jibin nayi mamakin mai jiji bi na'imi duniya da ni'iman duniya ina mamakin mutumin da yake jiji da ni'iman duniya wa mazmunin wanda yake an masa kamunga bi ayyamin lazazi da kwanakin jin daɗi an masa kamunga da kwanakin jin daɗi in an ce kamunga shine a tuci mutum a yi mutum gora abinda ake siyarwa naira goma a siyan ma naira dubu ɗaya an ma kamunga an fahimci wannan ai to kaga mutum ya mika lahira ya karbi duniya yaya an bai kamunga wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil eh to abinda aka ce duniya bai kai fuffuken sauro a wajen Allah ba to sai mutum ya mika wannan abinda bai kai fuffuken sauro ba ya karbi lahira kaga ina ganin wannan ba karamin wawa bane an cuce shi an gane an masa kamunga da kwanakin jin daɗi wato an cuce shi an masa gora kwanakin jin daɗi sun rute shi ya ƙi bautan Allah eh ala baladin khasibin zirra zazi mutumin da ya fifi mutumin da ya zaɓi, ko kuma ya ta ainihin tsayuwa a ƙasa na fako mutumin da ya zabi ainihin tsayuwa a ƙasa na fako ala baladin khasibin akan ƙasa mai tsatsi zirra zazi ma abocin yayyafi akan ƙasa wanda yake mai tsatsai ma abocin ya yafi kuma ce mai tsatsai ƙasar da ana shuka zai fito mutumin da ya fifita tsayuwa a ƙasar fako ƙasar fako wanda an yi shuka baya fitowa ya fifita shi akan gari wanda yake mai tsatsai ma abocin ya yafi kada shi ma wannan wawa ne ya zaɓi ainihin wato wajen tsayuwa wanda yake busasshe wanda ko an yi shuka baya fitowa ya fifita shi akan gari wanda yake mai tsatsai wanda gari wanda in kai shuka zai fito sannan kuma ga ruwa ana samu akai akai na'am na ne shi ruwa murtahin nan wa qad wasaqarta yuzilluka yawma ka cicibi wiziran zunubi nan mai nauyi haqiqa ka cicibi zunubi mai nauyi yuzilluka wanda yake kankan da kai wanda ke wulakanta kai ke kaskantar da kai yawma yujza kullu asi ranan da za a saka ma duk wani mai barna tasuddu alayka subul al-inbiati kaga sabon Allah in ka surat alaik idan ya yawaita a gare ka ta suddu subulal imbiasi yana toshe hanyar zabura kai aikin alheri a gare ka yana toshe hanyar zabura in dai sabon Allah ya yawa mutum yawa to yakan toshe mishi hanyar zabura ya aikin alheri izin ba asa ashqa in ba asa ya zabura a gani saka sabon Allah idan ya yawaita a gare ka ta suddu alaika subulal imbiasi ta suddu subul al-inbi'asi alayka yana toshe hanyar zabura kai aikin alkhairi a gare ka Iza ma halla jisbuka fil jidasi fa ma laka hirzun baka da wani kariya gaira ta kuwan la'in ba tsoron Allah ba Iza ma halla jisbuka fil jidasi idan jikinka ya sauka a kabari idan jikinka ya sauka a kabari baka da wani kariya sai tsoron Allah kawai wala wazarun wa malaka min min giyasi wala malja ladaika babu malaba a gare ka wala mahisun ba mabauda ba mabauda wala wazarun babu kariya wa malaka min giyasi baka da agaji wala malja ladaika baka da malaba a gare ka wala mahis baka da baka da mabauda inda zaka iya baudewa wala wazarun baka da kariya وما لك من جهاز بك رأجج الدعاء باللعن من الكتاب وسيئي السنن نعم بسم الله الرحمن الرحيم مسألة نقوم شادية إين مشوا قبلني أكن منبروري الوقيات في أعراض المرأة wato afkawa afkawa ga mutuncin shugabanni da sarakuna da shagaltuwa da tsine musu da ambatan aibubukan su, wannan kuskure ne mai girma a ce mutane suna da awon sunna amma kaga sun shagaltu da ainihin cin mutuncin shugabanni da afkawa cikin ainihin darajarsu wannan wani irin kuskure ne mai girma kuma laifi ne mai muni shari'a mai tsarki ya yi hani gare shi kuma shari'a ya zargi mai aikata shi an gane ai shari'a ya zargi mutumin da ba shi da aiki sai tsine wa shugabanni ba shi da aiki sai faɗin kurakuransu wannan kaman wani mukaddima ne kaman mukaddima ne na ainihin tawaye ga shugabanni da zaran kaga mutum an ce kaga kare ya ba da shi da takalmi ne zai zai dauka an gane da zaran kaga mutane sun fara hawa kan mumbari ko kuma a majalis na karatuttukan su kaga suna yawan sukan shugabanni suna zagin su suna faɗin aibubukan su to sun kama hanyar fadawa cikin aqidan khawarij eh wanda aqidan khawarij shine asalin lalacewan addini da duniya gabaki daya in dai mutum ya dauki wannan aqida to addinin shi zai lalace haka nan duniyar shi zai lalace me yasa aka ce duniya shi zai lalace an ce aqidan khawarij shine asalin lalacewan addini da duniya lalacewan aqida a addini a sani tunda sun dauki aqida wanda ya saba ma aqidan magabata duk wanda ya dauki wani aqida wanda ya karo da aqidan sahabbai ko aqidan tabi'ai ko aqidan tabi tabi'in an san wannan ya riga ya lalace ko to menene lalacewansa na duniya a duniyance Eh? an ce aqidan khawarij shine asalu fasadi din wa duniya menene lalacewar duniya nasu duk garin da akwai wannan aqida din zaman lafiya ya kare ma wannan garin saboda mutumin da mutumin da yake mutumin da in yayi sako kafiri ne shi ko bayan ma ka kafirta za su kyale ka ba jinin ka ya halatta saboda haka idan shugabanni ya zama to ba sa yin hukunci da abin da Allah ya saukar to wayannan mutane za su dauki makami su yaƙe su sai musu khuruji ko da shugabannin ba su yi rinda ba an gane wannan ai ila shugabannin suna aikata wasu abubuwa na kurakurai to sai ga sun dauki makami su cikin sauki suke daukar makami kuma da zaran an dauki makami kun san abin da zai faru za a shiga yaƙi da hukuma da zarar an shiga yaƙi da hukuma zaman lafiya ya ƙare to an gani da zarar an shiga yaƙi da hukuma maganar kasuwanci ya dakata cik sannan maganar karatun addini ya dakata cik maganar hada-hada ya dakata cik to me zai rage hukuma tana nan tana ta lugudan bom ga 'yan tawaye su ma 'yan tawaye suna nan suna ta kai hare-hare ga hukuma sa'annan kuma ga shiga cikin mutuncin mutane a kama matar aure a yi mata fyaɗe a cikin irin wannan tsari abu ne mai sauƙi ko duk garuruwan da ake yaƙi wanda khawarij da 'yan ta'adda suka sababa irin wannan yaƙi kuna ganin abin da ke faruwa kuna ganin abin da yake faruwa a can asiriya a halin da ake ciki yanzu irin yadda ake wa mata fyaɗe sannan maganar karatun addini ma ba a maganar shi maganar kasuwanci an yi rugurugu da kasuwanni gidajen mutane an tashi gidajen gaba daya mafi yawan mutane suna ta gudu wasu sun rasa ainihin iyayensu wasu rasa ƴaƴansu gaba daya wasu sun rasa danginsu gaba daya ina ba san gane za a yi ta yaki ana ta yaƙi ba zaman lafiya to kaga duniya ya lalace in ya zama to kana rayuwa a cikin duniya ba za ka iya kasuwanci ba ba za ka iya wani sana'a ba kana cikin fagen fama kullum kana cikin rikici eh? sannan kuma addinin ka bai yiwuwa ka karanta shi domin kwanciyar hankali shi ke ba mutane dama su yi karatun addini idan ya zamanto akwai tsananin rikici karatun addini ba zai yiwu ba ina ba ta lura da wannan saboda ga da wannan wato aqidan khawarij ya zamanto fasadu din wa duniya yanzu abubuwan da ke faruwa a ƙasar iraki da sauran garuruwa misali ai kaga suna nuna mana irin wayannan abubuwa da zarar an fara an fara wannan shikenan kuma hankali ya daina kwanciya saboda haka babu ainihin akida mai tada hankulan jama'a kamar aqidan kawari Kuma ban ji wannan ai to kuma da zarar kaga wasu ɗalibai masu kishin addini ko wasu malamai masu wa'azi sun fara yin wa'azi irin wannan na sukan shugabanni to cewa sun kama hanyar fadawa cikin wannan aƙida din a hankali a hankali na'am abu ne sananne cewa lallai wasila yana da hukuncin manufa zagin shugabanni yana da hukunci na kuruji gare su duk wani nasti da ya zo dangane da haramta yin tawaye ga shugabanni da kuma ya yi hani ga daukan makami ga shugabanni E, shi ma dalili ne akan haramta tsine musu da zaginsu. hakika ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga hadisin bukhari da muslim a daga hadisin abu huraira radiyallahu an cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya faɗi alkhairi ko ya shiru eh wato suka ce ya rasulullah wai wani musulunci ne yafi ne yake shi ne wanda sauran wanda musulmi suka kubuta daga harshensa da hannunsa baya cutar da su da harshensa sannan baya cutar da su da hannunsa idan kana zagin shugabanni wa'annan shugabannin ai musulmai ne su an gane to kaga wannan zagi kana cutar da wayannan shugabannin kuma cutar da sunan gaba zai zama to cutar da al'umma domin a hankali a hankali daga wannan zagi za a zo a yi tunanin su a doki mataki a fito a yi zanga-zanga akwai zanga zangan da wasu ke cewa wai zanga zangan lumana babu wani zanga zangan lumana an gane duk wani zanga-zanga gaba ɗaya musulunci bai goyi bayan shi ba akwai wasu 'yan yin da suke da wannan fahimta cewa ai zanga-zanga babu kyau amma ana iya yin na lumana mutane su dan daga kwali kaza kaza to ai daga daga wannan kwalin kuma sai banna ya faru zaka duk sauran zanga-zangar da ake ana farawa ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da zaran an ga an samu an samu dan ainihin kofa sai zanga-zanga ya juye daga na lumana sai koma ba na lumana ba an fahimci wannan ai saboda haka wuta yana farawa ne da hayaki sannan kuma zina yana farawa ne daga kallo kawai nazaratun samatun, fa kalamun fa salamun fa mau'idu fa liqa'u ha daga mutum daga kallo ne a hankali a hankali sai a danyi yi murmushi daga murmushi a danyi yi magana daga magana daga murmushi ayi sallama daga sallama ayi magana daga magana sai ayi alƙawari daga alƙawari sai a hadu alwasa'il laha akamul maqasid an gano wannan ko zanga zanga shi ma kofa ne daga cikin kofa na ainihin tawaye ga shugabanni yanzu kuna ganin abin da yake faruwa a Iran ko su Iran sun yadda a yi zanga-zanga ga kowa sun yadda a yi zanga-zanga ga ko ina a cikin kasashe banda kasar su ne suna turo wato mutanensu ita zanga-zanga kasashen mutane idan kuma hukuma ta ɗauki mataki sai su jawo shi so iran amma su kuma an yi zanga-zanga a kasar ta harba mutane sun harbe mutane sun fi dubu saboda an yi zanga-zanga a kasar amma sun turo mana yan shi a hannun suna ta zanga-zanga in an kama su ce gwamnati a zalima ta hana yi zanga-zanga a nuna wa mutane gaskiya an ce dama wanzami baya san bi. to kun ga bai san cin to su din nan sun yadda su bata muku kasashen ku amma su ba sa so a yi musu a garinsu. to gashi yanzu kasar Iran yanzu ana ta zanga zanga ana ta zanga zanga sun suna boyewa yanzu gashi duniya ta sa ido ma akan zanga zanga to wannan zanga zanga in aka yi wasa zai zama to sababi na ainihin kalbun nizam a canza ainihin tsari na mulki a kifar da wannan gwamnati a kawo sabon gwamnati an fahimci wannan ko kaga ga zanga-zanga a iraki ga zanga-zanga a iran ga zanga-zanga a lebanon Cikin wayannan zangazan suna farawa ne daga lumana a hankali a hankali a hankali ana yawa ana yawa da an ga an yawa sai a ɗauki makami da an ɗauki makami sai a fara fito na fito daga gwamnati daga nan wajen kuma addini mai lalace duniya ya lalace babu abin da ke sa addini ya ci gaba kamar zaman lafiya in mutane suna cikin walwala da zaman lafiya shine za su samu daman yin karatu za su samu daman zuwa wajen wa'azi za su samu daman zuwa kasuwanni a yi kasuwanci za su samu daman kai ziyara a sadar da zumunci amma da zaran an samu rashin jituwa mai yaya da zaran an ce hanyar abuja akwai yan kidnappers yaya shi na nago za a yi tazo yawan tafiye-tafiye ko eh? da zaran an ce yanzu hanyar zuwa wannan majalisi akwai kidnappers ko akwai wasu wasu yan ta'adda da bindigogi ko akwai yan shara da gudu za a yi waya shi aka maka lawo muna ganin karatun nan ba a dakata yin shara sun zo nan layin to me yasa aka dakatar da karatun addini ga yin shara ashe rashin zaman lafiya an gane in kaga ana wannan karatun da muke zaman lafiya ya tabbatar da shi da zaran babu shi sai mu yi watanni babu karatu ko to ashe wannan abin a fili yake amma 'yan hawari ba sa gane wannan da masu kwakwalwa irin nasu domin su 'yan hawari suna da ƙwaƙwalwa irin na kifi ne akwai mutumin da haka yake tun wani bayani ka baya ganewa an gane za ka yi ta bayani kwakwalwan nan yana a takure yake su yanayin halittarsu sai ka zaunar da mutum a hankali ka bi shi shekara da shekaru kana mai sannan ya gane an gane su ne wanda manzo Allah yake cewa wato su din nan wato ya qara'un alquran la yujawizu bi hanajirahu suna karanta Qur'ani iya nan yake tsayawa baya shiga ƙwaƙwalwa. ga tilawa sun shi Qur'ani amma fiqhin Qur'ani ba sa fahimta sai su mai da garin musulunci ya zama to gulbin jini zubar da jini yanzu kasashen turawa suna cikin walwala America kwanciyar hankali Ingila kwanciyar hankali Faransa suna da tsaro sosai a ina ake bala'i ina ake zubar da jini gaba daya shi larabawa su tunaninsu bari a fara a bara fara gamawa da arnan kusa kafa a jona arnan ne arnan nesa musulmi musulmin saudiya su ne arnan kusa musulmin iraki musulmin iran sai an gama da su sai a ji a amerika ita amerika za su samu kwanciyar hankali daga gare su an gane za su yi ta kashe musulmi ya na ahalar islam wa ya da'una ahalar ausan an gane wani ko almuhim malaman salafiya ibn ba ibn usaimin nasiruddin albani fauzan da sauran manya-manyan malamai sun haramta sun ce zanga-zanga haramun an gane babu masu halarta zanga-zanga da kuma yin dabara ga zanga-zanga illar hizbiyi sai dai yan hizbiya galiba su ke yi kuma shi wannan nawa ne wato ma'ana muqaddima ne na ainihin khuruj na'am wayannan nasoshi ya game ga ainihin shugabanni da wani su cewa a wato ayyul islam abdal annabi ya ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi wato harshen ka ya kubuta daga shugabanni da kuma kuma ya kubuta daga sauran mutane hakika hadisi ya zo wato wato hakika hani ya zo daga zagin shugabanni a keɓance saboda abin da ke cikin zagin shugabanni na hura wutan fitina da kuma buɗe ƙofofi na sharri ga al'umma an gane zagin shugabanni yana ainihin kunna wutan fitina kuma yana buɗe ƙofofi na sharri ga al'umma wa hahiyar nusus fi zalik ga nasoshi nan game da haka na kada ta kuɗe wato imamu turmudi ya fitar daga ziyad bin al'adawi ya ce na kasance tare da abi bakara radiyallahu anhu karkashin mimbar na ibn amir alhali shi ibn amir yana ba. shi ibn amir sarkin musulmi ne shi ne shugaba yana ba tare da shi akwai tufafi sharashara wai sarkin musulmi ba ya sa tufafi sharashara kuma ya san babu kyau kuma ya hau yana hudu ba ya ayyuhan nas ki taqu rabbakum eh ka gani sai abu bilal ya ce ya ce abin mamaki kalli shugabanmu ya sanya tufafin fasikai yana so ya daga murya kalli shugabanmu ya sa tufafin fasikai ai wannan kayan fasikai ne sai abu kada ce shiru na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya wulakanta shugaba wanda Allah ya nada a doron kasa Allah sai ya wulakanta shi in ka daga murya ka zage shi ka wulakanta shi kai ma sai Allah ya wulakanta ka ya kamata a same shi a gefe a zaunar da shi a nuna mai kuskuren shi ina fatan gane Tirmidhi ya ce hadisun hasanun garib to cewa ya hukunci mutumin da in yana karatu a bayyane zai yi karatun da kyau sosai amma in yana karatu a boye za ga ba wuya kawai kamar yadda ka san bai karanta fatiha ba alhali mahalli ne na karatun fatiha da sura to galiban irin wannan in mutum yana yin wannan wani wani ya ce bai sani dan irin wannan ya faru ga wani dalibi in ana limancin azhar da al'asar sai yadda ka san irin sallan nan na gargajiya ba wuya yayi ruku yayi sujada ya dago aka ce amma in kana karatu kamar na asuba da karatu na bayyane sai ga ana tadewa wai shi bai ma wai na yin haka ba wai shi yanayin karawai shi a koyin karatun shi na sauri an gane aka to gaskiya ba daidai bane ya kamata ka ringa natsuwa yadda kake natsuwa a bayyane haka za ka ringa natsuwa a boye in ba haka mutane za su tumce ka dariya. za su kana kana so ne ka nuna mutane ka iya tajwidi shi za kake yi kake tsayawa ka tsatsi karatu a lokacin a da ake bayyanawa amma ana koyewa saboda ka san ba a jin karatunka sai kai ta sauri kuskure ne wannan ka gyara me yin haka za a ce kuskure ne an gane kuma irin wannan mutane suna iya zargin shi gaskiya da riya an gane cewa ka kiyaye eh a dole ne ma ko a karatun asirce ne mutum zai tsaya ya karatun da kyau ai kana motsa harshe ne ba mutum yana motsa harshe ba wai zai rufe baki ba ne za ka yi karatu da da yadda kake karatu a bayyane haka za ka yi eh mace na iya sanya turare turare kala biyu ne akwai turare wanda ba shi da kamshi sosai wanda yana da gajeren zango in ta sa shi ko tafiya take yi iska ba zai rinka hura kamshin zuwa ga mutane ba kamshin yana tsayawa ne zuwa ga jikinta kamar mata sukan sa irin turaren humra a jikinsu da wasu turare da suke fesawa akwai turare wanda ake cewa kawai ya keɓanta ne ga mata to galiban irin wannan turare yana da gajeren zango ne kama turaren da manzan Allah ya hana sallasan shi ne turare mai dogon zango wanda idan tana tafiya za ta sanya mazaje su ringa waigawa suna suna cewa ka abu na kaji kaji wani turare mai kamshi sai a juya sai a ga mace ce kaga wannan kamar tana janyo hankulan mutane zuwa ga kanta shi yasa manzo Allah ya jingina ta zuwa ga zina duk matar da ta fita ta fesa irin wannan turare har ya zamanto tana jan hankalin mutane to an jingina ta zuwa ga wani nau'i na zina an gane cewa kan laifi ne mai girma Allahu a'lam saka tambayar da aka yi kan wannan kan shi turaren wuta irin wannan a ta dan zagaya da shi dan tufafin ya yi kamshi to in turaren wuta yana da dogon zango shi ma baya halarta amma inda zai yi kamshi ne wanda sai an zo kusa da ita za a ji to wannan ba matsala insha Allah na to to wai yana neman bayani akan menene kulli kul'i wani abu ne wanda yake faruwa ko kuma ce haƙƙi ne wanda aka ba mace idan ta ga ba ta son mijinta ko kuma ta ga zama da shi zai cutar da ita idan mace ba ta son mijinta ta nemi ya sake ta yaƙi sakinta to tana iya neman a yi kul'i domin su rabu idan rabuwan ya zama to ita ce take so a rabu ba wai mijin bane yake so a rabu idan tana so a rabu to to shikenan ni na aure kuma ina son ki tunda kin ce lalle kina so a rabu to ai yi bi ma'ana sai ta biya wani sashen kuɗi sai ta bada wani sashen dukiya wanda suka yi yarjejeniya tsakanin shi mijin da matan idan aka yi yarjejeniya mijin ya yarda ya amsa kuma ta miƙa mai wannan dukiya shikenan hulki ya riga ya tabbata wannan shine Shi shine kaɗai haƙƙin da aka ba mace wajen ƙoƙarin raba aure in ta buƙaci miji ya abin nan ya rabu da ta yi rabuwa da ita to tana iya yin hulki gare shi in ma ya ki da ya karɓa ta kai shi kotu in ta kai shi kotu alƙalin zai ce to shi matarka ta kai ƙaranka a matsayin ba ta son zama da kai saboda haka na ba ku sati biyu ku je ku sulhunta in an je an sulhunta alhamdulillah in an dawo ba sulhunta ba ta ce, ita har yanzu ba ta san shi sai a ƙara ba da sati biyu in an ƙara ba da sati biyu ya zama to sun dawo har yanzu jiya a yau to a lokacin nan sai alhaji to kaga yanzu dai ba yadda muka iya tunda ta ce ba ta son ka ba auren dole yanzu tunda saki ta bangaren ta ne za ku yarjejeniya yanzu nawa za ta biya ka sake ta wannan shi ne hulɗi idan an yi yarjejeniya in ma ya zama to ya faɗi fiye da sadakinsa ko ya faɗi ƙasa da haka duk yadda aka yarjejeniya dai in tun dai ya riga ya amsa shi kenan hulɗi ya tabbata to wannan ne ma'anar hulɗi Allahu a'lam shi kuma li'ani shine wato nuwa wanda ake yi tsakanin miji da mata idan ya zamanto miji yana tuhuma matar shi ya samu wasu ƙara'in masu ƙarfi amma ba shi da shaidu guda hudu ya samu ƙarina mai ƙarfi cewa matashi shi ta yi zina amma ya kawo shaidu hudun nan babu sai a la'ani misali ya kawo matashi shi ƙiri-ƙiri ga shi tana zina amma kuma bai samu shaidu ba a nan wajen za a yi li'ani zai kai kotu a kira matan a kira shi yi wannan tsinene nuwa zai yi rantsuwa so hudu cewa wallahi tallahi na rantsi da Allah na ga tana zina kuma wallahi gaskiya na faɗa sannan na biyar ya ce tsinuwan Allah ya tabbata gare ni ayan wal na anna la'natallahi alaihi in kana min al ita kuma matan wa rau an hal azab an tashhada min arba'a shahadatin billah ita ma wato azaba yana tunkuduwa gare ta ita ma ta yi shaida hudu ta yi rantsuwa su hudu wallahi wallahi tallahi ban yi zina bakar yake yi na rantsa da Allah ban yi zina bakar yake yi ta har su hudu to na biyar ta ce fushin Allah ya tabbata a gare ni in ya faɗi gaskiya to anan wajen idan aka yi wannan ne duwa alƙali zai raba auren babu aure tsakanin su har abada su masu wannan li'ani din an gane wannan ko sannan shi dan in an samu ɗa ta hanyar wannan wato ɗan nan uba ya barranta da shi ba a jingina ɗan zuwa ga uban ɗan za a jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa sannan hanya na biyu kuma na ainihin la'ani. ya zamanto ya bar matar shi lafiya lafiya kafin ya tambaye take ta ba sai da ya bari ta yi tsarki sai ya yi tafiya kafin ya dawo sai ganta da cikin wata shida to ya aka yi haka baiwa Allah ai kafin in barki sai da na barki cikin tsarki ban taba ki ba to maka shi daga dawowa na ganki da juna biyu ina ka samu wannan juna biyu ta ce nashi ne to sai a ji a yi li'ani an fahimci wani ayi idan ya riga ya yi li'ani to ya kubuta daga wannan ciki sai a dinga jingina wannan mata zuwa ga jingina ɗan zuwa ga matar shi ɗan zai gaji mahaifiyar shi ba zai gaji mahaifin shi ba ana da ƙaunin rajin duk da akwai wani ƙaunin allahu alam to wannan shi ne li'ani eh to shi kuma zihari al'ada ne wanda ba mu da shi a nan wajen Wani ya ɗauko lakcoci ne ba lacca ne lacca ya ɗauko kawai a yi. <laughs> zihari wani al'ada ne na larabawa idan mutum yana so ya kuntata wa matar shi ila ta masa wani laifi ko da yana so ya azabtar da ita sai mata zihari ma'anar zihari zai ce anti alayyaka zuhari ummi ke a gare ni wato kamar bayan mahaifiyata ne bi in na taɓa ki ina ji kamar na taɓa mahaifiyata kenan ba na taɓa ki kamar yadda nake taɓa matata an fahimci wannan aiki to saboda haka sun ce ba sai lalle da ko baya ba ko ya ce in ya taɓa hannunta ma ko ya taɓa kanta in na taɓa jikinki ina ji kamar na taɓa mahaifiyata ne to laraba suna yin wannan domin su wahal da wannan matan in suka faɗa ka suna yin zihari ga wannan matan to ba za su ƙara takanta ba amma ko ba sake ta ba ba magana ya yi ce ba ne ya kawo mata ba magana kuma ya sake ta haka zai batta a sagale har ta mutu kuma shi yana da dama ya je aure wata mata kuma ya ci gaba da harkar shi ina fatan gane kaga wannan shine abin da ake kira zahari irin wannan al'ada ba mu da shi a nan Najeriya ba a yi an fahimta ko baya cikin zihari dan mutum ya ce wallahi matata wallahi fuskar ta kamar na mahaifiyata in daga sai ringa tunawa da mama Allah sarki to wannan ba zihari bane sai dai in yana nufin wato wannan fuska din yanda baya sha'awan mamarsa haka ba zai sha'awan wannan fuskan ba kun fahimta ko to anan ne ya zama zihari su masu yin shi suna yin shi ne don su kuntata wa matan su azabtar da ita su bar ta haka nan har mutu a wulakance shi yasa wannan mata haula Binta fa'ala ba ta kawo ƙara zuwa ga annabi lokacin da mijinta ya mata zihari yi ya rasulullah wannan zalunci haka za a ci gaba da yi wa mata annabi ce me faru ke mijina ya mun zihari ya rasulullah me zaka ce annabi ce ki dakata har sai Allah ya yanke hukunci tace ya rasulullah haka zan ta jira haka zan ta jira kan wannan al'amari yace na ce ki dakata har sai Allah ya yanke hukunci kan wannan al'amari sai to ya rasulullah in ba za ka yanke hukunci ba to na kai kara wajen Allah kina sai Allah nan take Allah ya saukar da aya domin ai maganin wannan al'amari qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum sai Allah ya faɗi hukunce hukuncen to wannan a takaice shine zihari eh to <laughs> eh shi ila'i kuma rantsuwa ne wanda mutum ke yi ila'i wanda rantsuwa ne mutum ke yi dan ya dan wato ya nisanci matar shi amma kada ya wuce wata hudu an gane wallazina na min nisa'ihim da wato kaga wata hudu aka ce ko aka mutum matar shi ta saba mishi sai ya yi rantsuwa cewa ba zai kusance ta ba to in ya ce ba zai kusance ta ba shekara daya ko kuma bai sanya lokaci ba za ta kai karanci wajen alkali miji na tun da muka yi fada fa ya nisance ni to sai alkali ya kira shi me ya faru ya ce mata ta ce ta saba mun ni ba ruwana da ita to me kake nufi gaskiya ni na saba kaina ba zan take ta ba shekara daya shekara daya eh yayi yawa a ka'ida na musulunci kaka wuce shekara kaka wuce wata hudu in wata hudu ya cika ku dawo zuwa gare ni ke kuma ki yi hakuri har wata hudu tunda ya riga ya wannan zuwa ki yi hakuri wata hudu in bai dawo ba ki zo ki same ni idan wata hudu ya cika da ki dawowa sai ta ƙara kawo ƙara sai alƙali ya ƙara kiran shi alƙali ba zai zartan mai da saki ba sai bayan an kira shi an ƙara tilasta mai cewa ya koma ga matar shi in bai koma ba sai alƙali ya sakan mai matar shi to a taƙaice wannan shine ila'i yawa sai ya kai wata hudu yake zama ila'i mutum ya rantsa ba ruwan shi da matar shi wata hudu zuwa sama amma an mutum ya rantsa wata ɗaya ko ta je ko ta alƙali da ta ƙiyar da shi gila ya gaji ne ƙyale shi wata ɗaya wata biyu wata uku to gila yana so ya dan huta ne ko dai wani dalili dai ko yana da ɗan kano mana yana so ya dan magani yawa wannan gila ko wani dalili ne yake so ya dan ya dan yi wani dabara ya dan yi burga haka dan a yi ta faɗa sai ta nemo maganin shi can harkan shi eh to duk wannan komai zai faru insha Allah wata mata ce wani ta shi ta yi shawar kaya da tafi daga ta mata. To. Shi ne da ta mata. shawara shi ne ta daina shanya in za ta yi shanya ta sa ido to to wake yanka wato kila tana da iska ne ke yanka mata eh to lallai ta je wajen malamai wanda suka kware kan rukuya malaman sunna wanda suka kware kan rukuya ta je ta yi musu bayani ina akwai ragiya nan ma zai mace to a same shi eh Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk